a ranar laraban nan ne shahararren dan wasan najeriya nan da kwallon kafa marigayi rashidi yakini ya cika shekaru hudu da rasuwa rashidi yakini wanda ya rasu yana da shekaru 48 ya rasu ne a ranar hudu ga watan mayan shekara ta 2012 kuma hukumar wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta girmama shi inda ta bada takaitaccen tarihinsa a shafinta na intanet rashidi yakini da ya kasance dan wasan kwallon najeriya ɗaya tilo da ya ci kwallaye har 37 bakwai a wasanni daban-daban da najeriya ta buga kwallayen da kuma har yanzu babu wani dan wasan najeriya da ya kama kafansa kafin rasuwansa zai rashid yakini ya buga wasanni irin na professional ko kwararru a kasashen spain da greece da portugal da kuma switzerland coach ade ya kasance daya daga cikin kocinan rashidi yakini na farko kuma na tambaye shi ta wayar tarfo abin da ya sani ga rashidi yakinin ne a hazaka a wajen kwallo kuma yana da haƙuri kuma yana da juriya kuma duk irin abin da ka ga yake yi a wurin wasa idan wasa ya zo ka ga yadda yake cin kwallo da yadda yake guje-guje da yadda yake faɗi tashi wallahi idan muka je training yana koyon irin wannan abubuwa to ko 'yan najeriya suka ji game da wannan tunawa da hukumar kwallon kafa ta fifa ta yi wa rashidiya kinan ga dai wasu daga cikin 'yan najeriya sunana mustapha a eh, gaskiya ya yi kyau abinda fifa ta yi ma wannan ba Allah wa'anda suka yi ma Najeriya gwagwabra wajen kwallon kafa saboda har yanzu gaskiya da za a samu kamar irin su ya kini gaskiya da kwallon kafa ta ci gaba a najeriya saboda mutane ne wa'anda suka nuna kishi ga kwallon kafa a najeriya inda a ce mutanenmu na yanzu suna yin kwallo hakanan da gaskiya najeriya ta samu ɗaukaka akan kwallon kafa sunana Usain gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki a matsayin shi na ɗan ƙasa ta kuma filayen da gaskiya ya yi ma Najeriya abin a zo a gani a lokacin da yake wasan kuma ina fatan 'yan ƙwallon da ke wasa a yanzu a haka a wannan Najeriya da kuma sauran ƙasashe su ma lokaci-lokaci su rika tunawa da makamantansu wa'anda suka gabata da wanda suke da rai da wa'anda ba su da rai kuma ina fatan Allah ya sa abokan wasan shi na wancan lokacin da na ƙasar su da wani suka san shi suna taimaka ma 'yan uwan shi da iyalan shi saboda yanzu duk yadda za a dai suna buƙatar taimako a gwamnatin ƙasar na ya kamata tana tuna da irin su saboda in ba hakan ba wani gani zai kawai da damaka ake amfani daga lokacin da baka ba za a damu da kai ba amma ga shi yau fifa ce ga baki ɗaya ta duniya ta tana da shi kuma ga shi gwamnatin ƙasa ba ta tuna da shi ba to muna fatan nfa su ma su ɗauki wannan salo daga fifa ba ma shi ba dukkan wani wanda ya rasu a cikin 'yan kwallon najeriya to ya kamata ana tunawa da lokacin da ya rasu baban jibrin murai amurka daga lagos